يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون حقد مضى على ضيفنا الكريم الثلث والثلث كثير قد دخلنا في الثلث الثاني من هذا الشهر المبارك شهر رمضان شهر القرآن والذكر والجود والكرم والأخوة والاتحاد والقوة وتنزل الرحمات فماذا قدمتم لأنفسكم في هذه الأيام العشر التي قضيتموها في ظل رحمات الله تبارك وتعالى وجوده وكرمه هل صمتم هذه العشر صيام الخاشعين المخبتين القانتين هل صمتم مع صومكم عن الأكل والشرب عن الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور قال صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه هل قمتم لله تبارك وتعالى بالليل قيام المحسنين هل صليتم تراويحكم صلاة من يأنس إلى الصلاة ويأخذ راحته في الصلاة كما قال النبي أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال هل كانت الصلاة بالليل سببا لاطمئنانكم وتقربكم وقربكم إلى ربكم جل جلاله فرب قائم ليس له من قيامه إلا السهر أولئك الذين يلعبون في صلواتهم ينامون في مساجدهم يرتكبون المعاصي في طرقاتهم إلى المساجد هؤلاء قيامهم ليس أكثر من السهر هل تلوتم من آيات الذكر الحكيم قدرا تزدادون به قربا إلى الله تبارك وتعالى وتزيدون فيه من إيمانكم فإني لأعلم أن من المشمرين من قد ختم القرآن في العشر الأول بل يوجد من الناس من يختم القرآن أكثر من مرة في هذا العشر هل أنفقتم مما رزقكم الله تبارك وتعالى مما فرض عليكم من الزكاة أو حثكم عليه من الصدقات إلى إخوانكم وذوي الحاجات فيكم هل شعرتم بتنزل رحمات الله تبارك وتعالى في هذا الشهر إن كنتم قد فعلتم هذا فهنيئا لكم ثم هنيئا لكم فاثبتوا وسددوا وقاربوا فإنكم لن تبلغوا ولكن سددوا وقاربوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن إن كان منكم من فرط في هذه العشر فأقول له قد بقي من هذا الشهر عشرون هل أنت موقن بأنك ستدرك ما بقي من هذا الشهر لماذا لا تتوب من غفلتك ولا تأوب من نعاتك ولا تقوم من نعاتك هلا تذكرت أن الآجال بيد الله تبارك وتعالى هلا فقت من سباتك هلا تبت من تفريطك في حق الله وفي جنب الله وفي حق عباد الله تبارك وتعالى من الأهل والولدان وذوي الحاجات من اليتامى والمساكين وابن السبيل بشراك إن لك لأياما قابلة فحاول أن تقدم فيها إن كنت قد فرطت فيما سلم فلك ما بقي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير فيما بقي من هذا الشهر إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بحكا يوا إنا منا وصية كما كلهم da wasiyar Allah madaukakin sarki da annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa mu ji tsoron Allah ga Allah madaukakin sarki ya raya mu har muka ga ɗaya bisa uku na wannan wata mai albarka mun shiga goma na biyu na wannan wata wannan ba karamin ni'ima ba ce Allah madaukakin sarki ya zaɓe mu ya mana wannan shan mun gode ma ni'imar Allah madaukakin sarki na rayuwa a cikin watan Ramadan har mu shaidi kwanaki goma gashi mun shiga na sha ɗaya shin mun yi azumi irin azumin da Allah yake so a kwanaki goma nan shan bayan kamewa daga ci da sha mun kame daga alfahashen baki shi mun kame daga cin naman junanmu shi mun kame daga ƙarya mun kame daga munanan magana a tsakaninmu mun kame daga zagi mun kame daga yaudara da baka shin mun kame daga waɗannan munkarai ɗan shan sallolinmu a watan ramadan sun bambanta da sallolinmu a waɗansu watanni shin ƙiyamun lail ɗinmu irin na masu kwatanci ne zuwa ga Allah shin sallolinmu sun ƙara mana takawa a cikin zuciya shin takawan ya fito a aiki shan muna zaɓen Allah in mun tashi daga gida zuwa masallaci ko ko muna zuwa cikin natsuwa mu yi sallah cikin natsuwa mu bi sunna annabi alaihi salatu wassalam cikin sallah shan mun yi amfani da dukiya da Allah madaukakin sarki ya bamu wajen kyautata ma 'yan uwanmu iyayenmu makwabtanmu mabukata a cikinmu alayhi salatu wassalam ya kasance mutum ne mai kyauta amma kyautansa na karuwa idan watan ramadan ya shigo kamar yadda abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma ya faɗa mana cewa wallahi Annaba alayhi salatu wassalam a watan ramadan kai ka ce ruwan sama yake saboda tsananin kyauta wannan yana faruwa a ramadan lokacin da mala'ika jibril ke zuwa wurinsa suna karatun alqur'ani tare shin ka karanta alkur'ani daidai gwargwadon abin da zai ƙara maka imani ya ƙara maka fahimtar musulunci ya kara maka kusanci zuwa ga Allah waɗannan kwanaki goma da suka shuɗe shin ka yi tunani a wata aya guda ɗai ta tsoratar da kai ka zubar da hawaye domin tsoron azabar Allah madaukakin sarki shin ka karanta wata aya wacce ta ƙara maka shauki da bege da kwaɗayin aljanna Allah madaukakin sarki shin ka halarci inda ake fassara littafin Allah ka karu da wani abu wanda ya ƙara maka imani ko ya sa ka ƙara wani aiki wanda da kana da kasala a ciki shin ka tayar da iyalanka kun yi tarayya wajen yin addu'a da tsakiyar dare wani irin addu'a kake yi addu'an duniya kake yi kadai ko kana addu'a ne na tsira duniya da lahira shin ka taɓa keɓe sujjada guda ɗai ka yi addu'a ma ƙasanka a wannan wata Allah ya tafiyar da duk matsaloli da muke a ciki Allah ya wa shugabanninmu jagoranci shin ka ɗauki wannan wata da mahimmanci komai naka na bauta na musamman kake yi ko dai a har yanzu kana nan ramadan bai huje ka ba bai shiga cikinka ba Inda dai kayi waɗannan abubuwa cikin shauƙi, da imani da neman lada da jajircewa to lallai ina maka maraba lallai ka zo ramadan kuma ramadan ya shiga cikinka ana maka albashir da yafiya da gafarar Allah maɗaukakin sarki da na bai shi duk wanda ya sallah. na dare a ramadan yana mai imani yana mai neman lada an gafarta masa zunubansa da suka gabata duk wanda ya azumin ramadan yana mai imani yana mai neman lada an gafarta masa zunubansa da suka gabata in ka yi waɗannan abubuwa to albishirinka kuma ina hore ka da ka ƙara dagewa ka ƙara zage dantse wannan wata ne na rigegeniya ka yi ƙoƙari ka ga kowa ƙoƙari wajen aikata ayyuka da za su kusantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki amma fa in kayi sakaci kana azumi kamar baka azumi hirar da kake kafin ramadan shi kake ci gaba da shi kana zauna ka buɗe waya ka awa ɗaya kana kallon shirmai kana sauraron shirmai ko ka buɗe kana chatin irin wanda ba zai amfane ka ba ko ka je ka zauna a majalisa kana hira ko ka je ka zauna a inuwa kawai kana bacci ko abin da ya kama da haka kana da abin da za ka bayar ma 'yan uwa ka hana ka ce kai ba alajiwani ba ne kai ba gwamnati ba ne amma kuma kana da ragowa a gidanka da za ka iya ba ɗan uwanka wanda ke cikin hali na kakani kai ko akwai makwabcinka wanda ke cikin tsananin talauci ko akwai wani maraya ko wani wadda ka sani wadda ke cikin talauci amma kai kana ganin kai baka kai ka taimaka masa ba ka tawaye haƙƙin Allah madaukakin sarki ka tawaye haƙƙin ɗan uwanka a watan Ramadan idan har ka samu kanka irin wannan yanayi wanda baka karatun alkur'ani in ba a cikin sallan farilla ba wanda baka san ba ka ware wani lokaci a dare da zaka karanta alqur'ani imma kai kadai ko da iyalinka to har yanzu dai ina ƙara jawo hankalinka ina faɗa maka kana da ɗan saura sauran abin da ya rage ma wannan wata sulisinsa guda biyu amma fa babu garanti saboda ba ka ɗau alkawari da Allah cewa zai kai ga ƙarshen wata ba don haka idan kana cikin waɗanda suka yi sakaci suka yi sako-sako suka yi rukon sakai kashi da waɗannan kwanaki goma da suka fice to yanzu ka zage dantse ka ɗaure ɗamara ka ci gaba da ayyuka na alheri gyara azumanka ka yi azumin masu tsoron Allah gyara sallolinka yi a kankari ko har a ramadan ma kana makara zuwa sallan jam'i gyara can dauri wuri kafin mutuwa ta zo ta dauke ka a ramadan ina masu gaba da junansu ina masu saba ma iyayensu ina masu tauye haƙƙin ƴaƴansu lokacin gyara shine Ramaba. in baka gyara wannan ba ramadan ya zo ba a yafe maka waɗannan laifukan ta hanyar kato ba zuwa ga Allah madaukakin sarki ba to ka shiga cikin waɗanda annabi ya yi masa addu'a ko mala'ika jibril ya musu addu'a annabi ya amsa da amin cewa Allah ya nisantar da su daga rahamarsa. lallai mu yi kokari mu ga cewa duk wani abin da muka san muna yi mara kyau mun tuba kafin wannan wata ya shuɗe ba kama da tabbacin ka yi karshen sa ina kuma kake da tabbacin cewa zai sake zagayo ya same ka don haka ina ƙara jawo hankalinmu ya ku al'ummar musulmi mai amfani da wannan ni'ima mu wannan dama mu aikata ayyuka na alkhairi domin mu girbi garaɓata da dama da Allah madaukin sarki ya tanada wa masu alheri a wannan wata mai albarka Allah madaukin sarki ya ba mu dama na ƙara himma da ƙaimi wajen biyayya a gare shi da taimakon 'yan uwanmu da mabukata ya ingata mana shugabancin mu. ya ingata mana mu ya ba mu tsaro da zaman lafiya a ƙasarmu albarkashin ayyuka na alheri da muke yi a wannan wata na Ramadan. Allahumma amin. In the name of Allah, most gracious, most merciful, we praise Him, we adore Him, we seek His forgiveness, we seek His guidance, we seek His refuge from the evils of our handiwork and the, from the evils of Satan who Allah Whoever Allah guides, none shall mislead, and whoever Allah misleads, none shall guide. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah. He is alone and without partners. May Allah's peace and salutation be upon our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his household, his companions, and those who follow his guidance to the right path. O you brothers in Islam, I urge you just as I urge myself and as always, with the bequest of Allah and His noble Prophet sallallahu alaihi wasallam that we should fear Allah subhanahu wa ta'ala and below abiding to His commands in all our activities and in all circumstances. Here are we in the second third of the month of Ramadan. It is really a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala to spare our lives, to complete the first 10 days of the month of Ramadan. The question is, did we appreciate Allah subhanahu wa ta'ala for this bounty? Did we fast the way Allah wants us to fast? Meaning that, did we also abstain in addition to our abstinence from food, drinking and sexual intercourse during the day period? Did we also abstain from slander and backbiting, from the evils of our tongues? The Prophet ﷺ had said, whoever does not refrain from lies and working with lies, Allah is never in need of him abstaining from his food and drinks. Did we pray the way Allah wants us to pray? Did we perfect our prayers and especially the five daily obligatory prayers? Have we been praying in congregation? Have we been attending mass on time? Have we been so attentive and tranquil while in prayers? Have we been doing the night vision the night prayers, the Taraweeh, have we been doing it with our attention, fully concentration, or we just do it playing, or do we just come to the mosque and sit down after two rak'ahs until when it is the last two rak'ahs we wake up? Do we take our Qiyamul Layl serious? What of the acts of generosity and kindness to our kids and kids, to, to, to the needy among us. Did we try to ameliorate the faith of the poor, of the orphans, of the widows among us in the month of Quran? What of the recitation of the Quran? I'm pondering into it to understand and implement its teachings in our daily lives. How much of the verses of the glorious Quran have you recited? How much have you tried to put that into it so that you understand in these first 10 days? How many times did you attend the tafsir session? Not only to get the reward of being in attendance, but also to gain something, to understand the message of Allah to you and to implement it. How many times have you gathered your family to educate them about the virtues of Ramadan? How many lectures have you listened or downloaded or attended in order to increase your faith and concentration in Ramadan? How much have you spent of your time in seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala? Did you really repent from acts of abomination that you are given to before Ramadan? Are you really ready to accept all the bounties, the blessings of Ramadan that Allah has made it available and open for everybody who is ready to take it? If and if we have done all this in the perfect way possible, in the last 10 days, I congratulate all of us. And I give us a glad tidings that indeed we have gotten all our past sins forgiven. For that is the assurance given to us by our noble Prophet sallallahu alayhi wa That whoever fasts in faith, longing for Allah's reward, shall have his past, past sins forgiven. Whoever stands in the night in prayers, in faith and longing for Allah's reward shall have all his past sins forgiven. But then if you have neglected all this, if you have been indifferent, you are waiting only for the last 10 days, if your prayer did not change, you did not perfect your prayers in the last 10 days. If you did not perfect your fasting, if you are yet to fast from slender and backbiting, from lies, from deceit, if you are yet to do all this, if you are yet to recite meaningful number of verses or surahs or hizms or jizm of the glorious Quran, with concentration to understand and implement the teachings. If you are yet to give out of the meager resources Allah has provided you, to those in need, especially those that are closely related to you by blood or by profession or by geography, your neighbors. If you are yet to do any of this, I want to tell you that you have missed a lot. But you have an opportunity for remedy. You have an opportunity, but I cannot guarantee that opportunity because I don't know what when you are going to die. Neither do you also know when you are going to die. You have never signed a contract with Allah subhanahu wa ta'ala that He will extend your life to the end of Ramadan. You should therefore immediately recover from your slumber. Wake up from your deep sleep. Make sure you spend your time in the most positive way in Ramadan. Make sure you seek for Allah's forgiveness in repentance with all sincerity, humility and sense of responsibility. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for all of us to utilize this period to seek for his pleasure or his good countenance and may he accept all our deeds. May he subhanahu wa ta'ala enable us to amend, to remedy our inadequacies. May he subhanahu wa ta'ala give us this faith, long life and good deeds. May he subhanahu wa ta'ala rehabilitate our attitudes Change our situations for the better. Give us lasting peace and security. Guide our leaders to the right path and take us back to Him in full conviction of Iman. Allahumma ameen. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم الله أكبر الله